الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وانا لتافي المصباح المنير في تعذيب تفسير ابن كثير har yanzu dai kamar عشي shiga karatu منا muna دي مفاتحة ya yi mafatiha دي دي mun tsaya daidai ƙira'atul fatiha a aina idan muka karanta yau nan za mu tashi tafsirul isti'aza wa hakamuha to bidiyo kusan bismillahir rahmanir rahim <clears throat> ibn kathir yace wato tafsirul isti'azati wa ahkamuha wato fassaran isti'aza tafsir da tarjama kusan abu guda ne in an ce tafsiri shine ka fassara harshe da harshe in an ce tarjama ka fassara harshe da wani harshen in ka fassara qur'ani da hausa sai ce kai tarjama in ka fassara qur'ani da larabci sai ce kai tafsiri an gane ko to amma nan tafsirin da ma'anan tarjama qala Allah ta'ala Allah ya ce khudhil afwa haka ne ko <clears throat> kai riƙo da rangwame wa amur bil urfi kai umurni da abin da aka sani wa arid anil jahilin ka kauda kai ga waɗanda ba su san na al'amari ba so da yawa mutum za ga yana hukunci akan al'amari amma bai san hakika ne yanda yake ba to irin wannan ka kauda kai ba san me wani hali kake ciki ba wa imma yanzaghannaka minash shaytani nasgun in wani fisga ya same ka daga shaidan fasta'iz billah to anan kuma ka nemi gudunmuwa Allah innahu samiun alim domin Allah samiun alimun yana ji yana gani ya ma sani yana ji ya sani wato duk idan aka ce shedan ya kawo maka hari to ka nemi gudun Allah ne domin babu mai maganin shedan sai Allah wa qala ta'ala wani wurin Allah ya ce idfa billati hiya ahsanu as-sayyi'a kenan zaka fasara sai ka ce idfa as-sayyi'a billati hiya ahsanu ka tunkuɗa mummuna da abin da ya fi na hannu a alamu masu fun masu maka kulle-kulle mun fi kowa sanin abin da suke kullawa duk wanda ya koma gefe guda na maka kulle-kulle to Allah ya ma fi shi sanin me yake kulla shi mai kulle-kullen ba maganan ya san kulle-kullen ba ne abin da yake kulla ma fi shi sani wa qur rabbi a'udhu bika sannan ka ce ya mahalici ina neman ka min hamazati shayatin daga hamazatu shayatin ya fice na shaidan ko na shaidanu hamazat yana ɗauka manoni da yawa duk abin da zai sa shaidan ya shafe ka ko ya maka cakulkuli ko ya sa maka wasu wasu wa'udu bika rabbi an yahdurun kuma ya Allah ina neman gudunmuwanka kada shaidanu su man da'ira ya zama hagu da dama shaidanu su mamu tunda shaidan na da zuriya zuriya zuriyarsa sun mun da'ira sun halar sun sa ni gaba a wannan aya akwai neman tsari daga shaidan kamar yadda wancan aya take ta nuni akwai neman tsari daga shaidan wata ayan wa qala ta'ala idfa billati hiya ahsanu ka tunkuɗe mummuna da abin da yafi kyau fa'iza lazi bai na kawai na adawa si ya zama wanda tsakaninka da shi akwai wani abu na ƙiyayya ka annahu waliyun hamim sai ya zama kaman wani mai goyon bayanka ɗari bisa ɗari kuma ya zama ɗan mai kare ka mai ka mai kare ka wato kenan a mai da mummuna da abu mai kyau wa ma laƙaha amma ka mu musanyan mummuna da abu mai kyau ba mai iya wannan illa zina saboro sai ga mai hakuri a cuta da kai kai ka musanya da mai kyau ba mai iya wannan sai mai hakuri wa ma laƙaha illa zu hazin azim ba mai iya irin wannan musanya irin wannan kasuwancin sai wadda ke da babbar rabu a lahira kasa maza sallallahu ya ce wanda ya yanki kai ka sadar wanda ya hana ka kai ka bashi kai wani idan ka buga mai waya ka buga in dai kaga an je gidan shi ziyara to kai kaje kai ke zuwa ƴaƴanka ke zuwa ƴan uwanka ke zuwa duk wata wala shi bai ma san hanyar gidanka ba in dai Allah kake yi kai ci gaba da yi zuwa mutuwa babu laifi lokaci ba lokaci ka dan gwaba mushi ma ban ƙara zuwa amma akwai baki ka faɗa za ka sake dawowa dan ba ni shi kake ba Allah ya ce ka sada zumunci kana kokarin ka soke wajibinka ne in Allah ya tamke shi ya soke alhamdulillah da kai da shi kusha in bai sauke ba shi kenan kai da ka sauke naka kana so ka haɗu da Allah lafiya ne ga ina Allah da kanshi cewa mai laqaha illa zu hadin ba mai iya irin wannan musanyan sai mai samun babban rabo sai mai samun aljanna sai dan aljanna ke irin wannan sai wanda ya hakuri shi ko hakuri dama ai sakamakon shi aljanna ne ba sakamakon hakuri shi aljanna ne so saba'in Allah ya mutu alqur'ani ya hakuri a qur'ani eh, so saba'in saboda mahimmancin shi amma wani in ma ka yanke sai ce oh, a gaya su dama bai dame ni ba sai ka ce a ah, aiko ba za a gaya su ni zan dawo ‘ya'yanka ɗan uwanka ne mazumuncinka ne baya zuwa bai ma san hanyar gidanka ba an gidanka an yi ciwo bai zo ba an yi haihuwa bai zo ba ƙila ma ka yi tafi aikin hajji ka dawo ba ruwan shi da kai kaman ma ba ɗan uwanka ba ba iyakanka da shi ka mai nasiha ka ciro da addu'a Allah gyara shi amma Allah kai kada ka yanke kada ka yanki kada ka ce kuma sai wanda ya baka za ka bashi a'a yana da hali bai baka ba ka samu bashi Kara mashi kara mashi ita kara mashi duk waɗannan shi sai Allah ce wa ma yulqaha illa allazina sabaru ya hake maimaitawa wa ma yulqaha illa zu hazin azim ba mai iya musanya mummuna da kyakkyawa wallahi sai mai hakuri ba mai musanya mummuna da kyakkyawa sai mai babban rabo sai dan aljanna shi kare ke wani irin mu'amala ta ta aljanna kawai dan aljanna ke yi irin wannan shi ya ya aka ce husnul jiwar hamulu la'aza dan uwanka ne na jini Kyakkyawan alakan ka da shi shi ya cuta da kai ka shanye shi ake ce ma husnul jiwar ba wai kai ka kame baka cuta da shi ba dama kai ba za ka fita da shi ba to ya cuta da kai eh to kai shanye sai a ce kana da husnul jiwar wannan makotaka da shi na da kyau zaka da kishi sai shanye duk da ba a ce mutum ya zama soko ba kuma kai mai nasiha lokaci bayan lokaci kai mai nasiha don wani sai ga kaman ba dan uwan shi ba mutum ya ma ya kace yayi parking din shi a site ka ba ruwan shi Allah ya sauke to bayan Allah ya gama tattauna mana ishara ga alaƙa mu yamu yamu to sai ya tsallaka wa imma yanzagannaka minan shaytan nasgun in shaytan yazo ya yafice kai dan yi maka cakulkuli fasta'id billah to shi ka nemi gudunmawa Allah ne innahu huwa sami'ul alim dan shi sami'i ne yana ji alim ko masani an gane wannan fa hadhihi thalathu ayatin laysa lahunna rabi'atun fi ma'naha waɗannan ayoyi ne guda uku ba su da na hudu wanda suke da ma'anan a nemi tallafin Allah ya kare mutum daga shedan shi mutum da yake kana ganin shi kuma yana karɓar musana'a asalin mutum dama yana kan fitira ɗabi'a shi na kirki ne asalin shi saboda haka sai aka ce yanya yi maka mummuna ka ba shi kyakkyawa kile dawo kan hanya ka taimake shi to shi ba baka ganin shi eh, sai Allah ya ce to ka hada shi da wanda shi ma baya ganin shi haka ne ko ba ka ganin shedan ko kana ganin shi ne to hada shi da shi ma wanda baya ganin shi shi ma sai ka hada shi na gabar shi ba ta ta za ka zai shaidan ba na kuka tona ku mitin kai mushi musana ka je gidan shi ka taya shi yaɗi ko ka taya shi aikin gyaran gida ko ka ba shi wani abu ko ka ga motar shi ta tsaya ka tura ko mashin ko kiki ko ka ba shi gudunmuwan kuɗi ko ka ba shi ta za ka haɗu ba za ku haɗu da shi ba to bari ba ka ganin shi eh to shi ma haɗa shi da wanda ba ya gani an gane wannan ko ya zama wanwan kenan Wahuwa annallaha ta'ala ya murbi musana'ati al-adu wal-insi wal-ihsan Ilaihi. Allah yayi umarni ga musanye ga wanda aka samu saɓani na ɗan adam kuma a kyautata mushi liyurud eh liyaruddahu anhu tab'uhu a tayyib al-asli domin ya adawo mushi da dabi'an shi na asali mai kyau ilal mawalati wal musafati daga goyon baya da kuma zuciya ta zama safiya ta zama lafiyayya wankaka din da asalin zuciya na adam wankaka ce sai dai in a bata mushi shi a gurbata mashi wa ya bil isti'azati eh, bihi ya nemi a nemi gudunmuwansa shi Allah da ayin wa ya muru Allah ya umarni bil isti'azati da neman gudunmuwansa isti'azati bihi min al'adu shaitani la mahalata da cewa a nemi gudunmuwansa wajen makiyi shedani makiyi wanda wannan lamu alata babu wata mafita sai wannan babu ta yadda za ka yi faɗa da shedan sai dai faka jingina ma Allah Allah ya maka ɗauki in Allah ya maka ɗauki to shikenan to sai a saya mai taron dangi in Allah ya karya shi nan. amma shedan ku zuba da shi to kuma sai da ta yi ga shi da yawan 'ya'ya ga shi da yawan 'ya'ya ga 'ya'yan ba wani mutuwan kirki suke yi ba Illa ya kabalu musana musana'atan wala ihsanan don shi shi dan ba ta inda za ganshi balle ka karbi musana'a ya karbi musanye ko kuma ya karbi wani kyautatawa wala yattagi gaira halaki ibn adam ba abin da shi dan yake so irin a ce ɗan adam ya halaka shi kawai farin cikin shi a ce ga wuta ta cika bi shiddatil adawati bainahu wa baina abihi adam min qablu saboda tsananin adawa tsakanin shi da ma mahaifinsa tuntuni annabi adam alaihi salam kama kala ta'ala kama yadda Allah ya ce ya bani adam la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-janna ya ku ɗan adam kada shi ɗin ya fitine ku kamar yadda ya fitini iyayenku har ya fidda su daga gidan aljanna haka ne ko wannan kan garki ne Allah ke mana wa qala ta'ala wa nunun Allah yace inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa shaytan makiyi ne ku rike shi makiyi inna ma yad'u hizbahu li yakunu min ashabi sa'id yana kira ne yana kamfen ne don ya tare jama'a ya tare ɗan wuta wutan sa'ira irin wutan nan mai babbaka sa'ir wuta da take babbaka take kuna kaga waɗannan ayoyin sun nuna mana shi din shi ƙararren mu ne kuma ba zai tuba ba ba ruwan shi da magana tuba shi fa baya san mu shi fa abin da yake so kawai wuta ta cika abin da yake bukata ke wa qala wani wurin Allah ya ce afatattakhizunahu huwa dhurriyyatahu awliya za ku rike shi shi da zurriyar shi ku goyi bayan su ku dauke su masoya kuna mara musu baya min duni koma baya na inji Allah wa hum lakum adu bayan su makiyanku ne yanzu kai a ce ko da a rayuwa ce ga mutane biyu wanda na son ka wanda na kinka sai ka ce wanda kake ki shi wanda kake kinka shi zaka rike ai ko ƴaƴanka ne wanda ke ta maka sai ka ji kana wani son shi daban ko matanka ne in baka yaki zuciyarka ba sai ka karkace ga guda ɗaya baka zama ka karkata wani ta wuce mata ɗaya tana ta maka tana maka duk abin da kake bukata za ka inda za ka rantsa ka ce wallahi yanzu inda aji gida na zai mata na ta gama shara ta gama abinci ta gama kaza saboda haka tsara gidan ka san ita ne ba za ta saba ba haka gidan yake in an je za a iska duk ta gama waɗannan abubuwa za a iska ta ga ba ka nan kawai saboda yadda wanda ko kana shakka ka san dai haka ta yi to a dai a duba to kaga wani ake da hakuri Allah dai taimake mu saboda haka Allah ya ce za ku rike shi shi da zuriya shi ga shi da zuriya da yawa haihuwa yake bi'sa na badala Allah ya ce wanda musanyi da azalimi suka yi yayi muni A ce ga Allah mai rahama kusa mutum ya riko shedan wa qad aqsama lil walidi shi shedan tuntuni ma ya rantse wa mahaifinmu Adamu alaihi salam annahu lahu laminan nasihin yace wallahi nasiha yake mai ya rantse yace nasiha ce kaga qur'ani yace idza qillum la tusidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihuna in kace kai kada ku gana a to wannan ai shine gyara ai shine gyaran wa kadhaba kuma yi ƙarya fa kaifa mu'amalatuhu lana to yaya mu'amalar shi zai kasance da mu wa qad qala kuma bayan ma yayi shele ce fa izzatika la ughwiyannahum ajma'in na rantse da buwayanka ka duk sai sun wuce wuta indi waɗannan ne babu sauran ɗan aljanna a cikinsu babu shi ma wannan da ya shigan ya fidda shi su kuma waɗannan wanda za su biyo baya ya ce na rantsa da ka babu sauran ɗan aljanna an gama sai wuta la'aƙa wadannan lahun sirata kalmustagin ko mun karanta shi a wani littafi illa ibadaka kamin humul mukhlasin sai masu tauhidi a cikinsu tsantsa Allah ka azurta mu da tauhidi dan uwa ba a wasa da tauhidi ba a sakaci da tauhidi duk ahlus sunna kirki za ga yana kira zuwa ga tauhidi ne ba tallan hoton shi yake yi ba shi dinwa baya tallan hoton kowa addini kawai manzo Allah kadai kada kai wasa rayuwar nan ba wani wuri za a je ba ina yawan faɗan wannan ba wani inda za a wannan yanzu ya wuce wannan ne da ka kasance a mota ka wuce wannan fiwu wannan yanzu wuce ka fiwu wani wanda ya wuce ka ce za ka iske shi na gyaran taya wani ana zuwa motar shi ruwa ya tsaya can wani haka za ku ta yi duk an tattara wannan inda ake tafiya ba wani wurin da za a in ta kare ma inda za a layira ne ruwa za a wuce duk na guje-guje na gana ya tsohu a wani na gudu a ɗari wani na ɗari da tamanin wani ya ƙura malejin mota ana ta fafatawa ki ka ɗauka wani riza a duk wasa ce yadda ka san yara ne su a tara yashi ka nuna ce ga gidana wannan ga ungum kai yashin ba naka ba baka san me yashin ba ko kuma ila ka san shi na makocin ka ne inda ma za ka gan shi da kai da gidan naka za ka tsallake kai gaba ma ga ya sai dan bai kaure tsakanin yaro da yaro ya taba mai gida a yashin mutane Allah ya sauke zaka nuna take dole guji guji da ana yi duk wani shiri ta ne kawai da wasan yara fa idza qara'ata alquran wata ayan Allah ya ce ina nake ko fa idza qara'ata alquran in ka tashi karatun alqurani fasta'id billahi minash shaitanir rajim ka nemi kariyan Allah daga shaidan dai shaidan ba zai ka karanta qur'ani ba kana daukan qur'ani sai ka fara hamma yanzu ba ga qur'ani nan ba an sa a cikin kwamfuta duk an rarrage shi wajen da mu samu mu karanta wani ayi da babban rubutu wani da karamin rubutu wani a jaza wani meye wani ka sa aljihu wani ka sa a laptop wani ka sa a kaza wani ka duk dai an gama bakin kokari dai an ki karanta an ki karantawa kiran sallah an sa shi a ko ina an sa a waya an sa a agogo an sa a kwamfuta an sa a rediyo an sa a kaza an yi lokaci mai nauyi kaza an yi kaza an yi kaza duk ba sallan masallacin ba biya ake ba kuma duk ba za a je ba duk lokaci sallan sai ya yi a kai da Allah ya sauke sai ya riga tsaya ya zauna a hanyoyi fasta'id billahi minash shaitanir rajim kana daukan qur'ani kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai kuma ka sa wayanka wai a silent da ka ji kir sai ka duba waye wannan eh kaza ne kana ina to gani nan shikenan duk zai zo ya maka lissafi innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun abin da yasa aka ce a nemi tsari daga shedan saboda shi shedan bai da sulka bai da ta cewa akan wanda suka yi imani suka dogara ga Allah imani ake bukata da dogara zuwa ga Allah an ka dogara zuwa ga Allah Allah ya tamke ka shedan bai da zai da kai inna ma sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu wal ladina hum bihi mushrikun wa shi wato karfin dan yana ga waɗanda suke mushi suke goyen bayan shi ne da wanda ya riga ya jefa su hanyar shirka suka fada mu shirka to shikenan suna goyen bayan shi kaga waɗannan ayoyin suna ƙara nuna mana shi asalin shedan makiyi ne dama makiyi ne cikakke kuma ya riga ma ya rantsi ya ce wuta za a shi ba zai da kafa ba a tattuli ne a wuce wuta ga baki da saboda haka nan mutum ya nemi gudunmuwan Allah ya kare shi daga aduwu shaitani makiyi wato shaidani maki al-isti'azatu kunu qabla tilawa ita wannan isti'azar neman tsari na ana yin shi ne ƙablar tilawa gabanin karatun alqur'ani wa ma'ana qawlihi ma'anan zancensa da ya ce faiza qara'atal ƙurani fasta billahi minash shaitanir rajim ai iza a al-qira'a in kana nufin karatu ne duk da an ce iza. da in ka karanta alkur'ani kaga ai idza qara'a kuma fi'li ma ne ai qara'a ya karanta ba za ka kama karatu ne sai ka gama tas sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba abinda ake nufi da shi idan ka fara kana nufin farawa kamar inda Allah ne ya ce idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum al-aya Allah ce idan kun tashi za ku yi sallah ka gani idan sai aka ce iza kaga iza tana nufin idan ka idar da sallan kenan in harafi zaka fassara to an tuba yanzu misali a ce duk sai mun idar da sallan asuba yake kuma sai a ce to bala jayi alula ai baka ake yi ba ko sai an wa alula ne sannan ake sallah ko amma gashi a Qur'ani an ce idan kai sallah to kai alula to ba wannan idza qumtum ana nufin idza aratum ai idza aratumul qiyama to me ya nuna cewa wannan iza wannan iza din ba tana nufin in an gama ba ne dole a kara kai rawal imamu ahmad eh, wa dalilu ala zalika al ahadithu an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da zalik dalilin da suka nuna wannan iza din tana da ma'anan in ne ba tana da ma'anan iza ce ba hadisan da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin kana so gane Qur'ani ka jingina ga sunna in baka jingina ga sunna ba to ina zaka gane shi روى الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله عن أبي سعيد الخدري إمام عمر بن حنبل يبتد أثري أمسند الناشي لقى أبي سعيد الخدري قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل من ذن الله صلى الله عليه وسلم إن ياميك إلى الدري فاستفتح صلاته وكبر يبوت سلن سيكبره ƙala sai ce subhanaka Allahumma wa bihamdika wa muka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gairuka ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه an gano nan ko mm-hmm. idan ya miƙe ya tsarkake mahaliccinsa ya yaba masa eh, wato ya girmama sunansa ya girmama girmansa kuma yakan ce la ilaha illallah sau uku sannan sai ya ce a'udhu billahi samiil alim min ash-shaytanir rajim wato sai ya nemi tsarin Allah subhanahu wata'ala daga shedanin nan jefaffe min hamzihi wa nafsihi wa nafsi hamz wato ya fice wato cakulkuli ko tsokana ta shedan hamzihi wa nafsihi da da kururuwarsa ya sa ya maka kururuwa ka rinka jin kai ka isa wa nafsi wato da sautinsa wato waƙensa shaidan yana da hanyoyin shi ko ya maka kururuwa ko ya bi ta wata hanya ya rinka tsikarinka ya sa kai ya sa maka wani wasu wasi da dai sauran hanyoyin da yake bi wato na shagaltarwa a cikin wata Allah ya ce ne ka ɗibi wanda za ka ɗiba da sautinka shi ne nafsihi wako wato da sauti wato kaɗe-kaɗe da wake-wake mabuɗe ne na shaidan ana sanya ana sanya kiɗa aka fara rugudun rugudun rakucin rakucin kwancan kwancan sai ga mutum yana haka da kai sai ga yake zai ga wani tafiya ta ba zai ga wani tafiya ta ga yake duniya ihu zai ga bakin wani baki ma arne kaga ya tuɓe ba riga yana ihu ni ne da kuma kana cewa ai wannan mai bala'in wannan wakan bala'in daɗi gare ta duk shedan ne ƙarya ne ga wani daɗi a wannan ƙato arne ya tuɓe yana ihu ba riga ورواه أهل السنن الأربعة wannan asari ahlus sunan galibi muna muna da littafai guda shida guda biyu sahihani bukhari da muslim sauran guda hudun kuma sunan wani lokaci kuma za ka ji musu kudin goro sai a ce sihafu sita amma su waɗannan sunan ake ce musu a asali wa qala tirmidhi huwa ashharu shay fi hadha albab imam tirmidhi yace shine abu mafi shahara a wannan babi da aka zo da abinda malam yake so ya kare kanshi anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai bai karanta Fatiha ba sai ce a'udhu billahi samiil alim min shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi an gane wannan ko wato kenan duk da an ce idza qara'ata ba sai da ya gama karatun ba wa qad fassara alhamzu bil maut wasu sun fassara alhamzu al mutatu maqara wahiyar kanako shine shakin makarewan shudin shudin ya shaƙe mutum ko yanzu mutum ya sai irin katon mayafin nan sanyi ya zo ya kululluɓe an kira sallan farko an kira na biyu lima har sallama bai tashi ba zai ce dan nauni ya danne shi ban shi so dan da kuɗin shi bai kwanta kuma da wuri ba alula ba tsarki ba alula yi sufa ne kawai hagu da ya jawo dan ya rufe kanshi shi kenan shaidan sai karsa saboda haka khanat hana wannan bil kururuwa girman kai wannan bishere nafs kuma sun fassara shi da waka su kuma fassarorin zaka iske daban dai amma duk makamai ne na shedan kama rawahu abu dauda wa ibn majah an jubair ibn mut'im an abihi qala ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hina dakhala fi salah yace naga lokacin da manzon Allah ya shiga sallah qala sai yace Allahu akbar kabira salasan alhamdulillahi kaseera salasan subhanallahi bukratan wa asila salasan sai ce Allahumma inni a'udhu bika minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi kaga bai fara karatu alqur'ani ba duk malam yana kawo wadannan asarori ne dan ya nuna cewa ana karanta a'udhu billahi min a'udhu billahi sami koko a'udhu billahi minash shaitanir rajim kafin a fara karatu ne duk da Allah ya ce ne idza idza ne da ma'anan in qala amru amru addani yayi nashi fasaran yace hamzuhu almutatu wato abin da yake ce hamzuhu shine mota, makara wa nakhu alkibru nakhu kuma shine busa huri kururuwa wa nafsuhu ash-shi'r Ibn Majah ماجه ali علي بن المنذر حدثنا ابن فضيل حدثنا عطاء بن مسيب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفسه an gano nan ko abdullahi da mas'ud shi ma haka yake in zai karanta alqur'ani qal hamzuhu almuta abdullahi da mas'ud kaga iraki kenan ya ce hanzuhu ne almuta makara wa nafkuhu alkibir shi ne kururuwa wa nafsuhu ashir an gane ko kenan al ya dai malam yana so ya kare kanshi akan cewa ana yi ta ne qabla tilawa duk da ta zo da iza Kamar iza qumtum ne kowa ya ma zama al'ada kowa ya sani ba a sallah sai an yi alola amma kuma a ƙurani Allah ya ce ne iza qumtum ila salati kamata yake ne in za a yi fasara fassara tarjuma harfiya sai a ce in an kammala sallah tsaf sai a fita jiya ya lula to ba ka ake yi ba saboda manzala ba ka yi ba wannan izadin tana da ma'anan in sai mu tashi a ta'awudu inda al-gazabi har yanzu dai malam bai shiga cikin fassaran fatihan ba mun ga muna ya yi fassara mana ne fatiha adadinta da sunanta da me da waye sai kuma a uzu sai bismillah sannan sai fassara mana fatiha ita kanta Allah ya taimake mu sai mu tashi a wannan tauraron a ta'awudu inda al-gazabi Sai quesos